A a ba wani kun fito daga location. Hiran da dialogue din nan da na bata shi za ku yi. Ya action. Bata ta faɗa. Ita ta sani. Eh. Eh. Wai da me tafi ni ne? Tafi ni ne ko tafi ni ilimi ne ko ko tafi ni gidi ne? Me yasa ba za ka hakuri ka zauna da ni kaɗai? ban san kalmar dole din nan me yasa sai ka yi soyayya da ita me yasa ba za ka hakura da ni ni kaɗai ba shine sai in ga miki dalili mm. masifa ce fa sosai mu je da kuka kuka eh wallahi da kuka kin iya hawaye eh Aji, a fa sai fakin min kukan nan. sa'a ranki yanzu ni ne kawai a gurin ali har a ku tsaya inda zan yi kuka a yi da gasken ko yanzu da gasken ne eh ku tsaya zan yi amma ku tsaya <laughs> kin sa sarki ali ya riga ya taso sarki ali ya taso zaki tsaya a nan wai me yasa kake son ta ne me yasa ba kyau tafi ni ba ba ba <laughs> <laughs>